Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashar BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, niya da kuma Dalol. a kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsin yau Alhamis 29 ga watan Mayu shekarar 2019 yanzu ma Daula Salim ce tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muka sake dawo maku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya za mu ji wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Sale Shehu Ashaka ya yi da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa Ibrahim Magu. Sai kuma shirin na kasa wanda Sulamu Mini Barma zai gabatar sannan muna ɗauke da sharhin jaridun Ghana da saƙonnin da kuka aika mana ta wayar tarho sai kuma nasihar watan Ramadan amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya kuma kiri. A jawabin farko da ya a bainin jama'a tun bayan da aka naɗa shi mai bincike na musamman a shekarar 2017, Robert Mueller ya faɗa a jiya laraba cewa binciken da ya gudanar bai nemi ɗora wa shugaban ƙasa laifin yi wa sashen shari'ar Amurka shishigi ba, amma kuma hakan baya nufin shugaban bai aikata wani laifi ba. Mula ya yi waɗannan kalaman ne a ma'aikatar shari'a a Washington inda ya bayyana batutuwa da dama da muhimmancin aikin da aka bashi domin tabbatar da yunkurin ƙasar Rasha na yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka a shekarar 2016. As alleged by the grand jury in an indictment, Russian intelligence officers kamar yadda yake kunshe a cikin wani zargin aikata laifi da rukunin masu taimakawa shari'a ya yi wasu jami'an sashen leƙin asirin rasha da suke tare da ma'aikatan sojin rasha sun kai wa tsarin zaben amurka hari zargin aikata laifin ya kuma nuna cewa an sun yi amfani da fasahohin zamani masu ƙarfi suka yi kutse a kwamfutoci da shafin yanar gizo da kwamitin yaƙin neman zaben clinton ke amfani da su ya ce sun sace bayananta na sirri kana suka ɓadda kamanni a kan yanar gizo da kuma shafin wikileaks suka kurmata bayanan clinton da suka sace mola ya ce tsarin ma'aikatar shari'a ya nuna ba za a iya ɗora wa shugaban ƙasa aikata laifi yayin da yake kan ƙargar mulki ba saboda haka ne mula da ma'aikatarsa suka gaza ɗora wa shugaban ƙasar laifi kotun binciken ƙasar iraki a jiya laraba ta miƙa 'ya'yan mayakan isis 188 'yan asalin turkiya zuwa ga hukumomin turkiya ɗin a wani shirin maida mayakan isis da dama da 'ya'yansu da matansu wanda ake tsare da su a gidajen yari a iraki zuwa ƙasarsu ma'aikatan harkokin wajen turkiya da ofishin jakadancinta a bagadaza sun faɗa wa murya amurka cewa wannan wani mataki ne da turkiya take ɗauka na maido da mutanen ta zuwa gida musamman ƙananan yara kafin bikin karamar sallah na ajiye azumin watan ramadana a farkon mako mai zuwa wata majiyar diflomasiya a ma'aikatan harkokin wajen turkiya ta faɗa muryar amurka 'yan ƙasarta da aka same su wurin aikata laifi musamman ƙananan yara ofishin jakadancinta a bagadaza tana tattaunawa da hukumomin iraki ta yadda za a bata waɗannan mutane da wuri-wuri sai dai wannan majiyar diflomasiyyar ba ta bayyana adadin turkawa da aka same su a cikin mayakan isis da iyalansu da ake tsare da su a gidajen yari a iraki ba ta ce amma dai ana kokarin kawo su a gida domin su fuskanci shari'a ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani shugaban 'yan tawayen sudan ya dawo gida duk da hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2014 yayin da ba shi a cikin kasar ya kuma ce zai zauna cikin gida duk da cewar gwamnatin sojin sudan ta nemi ya bar kasar. yasir arman ya faɗa wa shirin muryar amurka a kan sudan ta kudu cewa ya zo sudan ne domin ya taimaka wurin kawo ƙarshen rashin fahimta da ake samu wurin wanda zai jagoranci gwamnatin wucin gadi nan da shekaru uku masu zuwa arman mataimakin jagoran kungiyar 'yan tawaye nan da ake kira sudan people's liberation movement north ya shigo khartum ne a ranar asabar bayan shekaru 20 da ya kwashe yana zama a kenya ko kuma jihar blue nile na sudan amma mai cin gashin kanta da kuma yankin tsaunukan nuba wanda ke kan iyakar sudan ta kudu ya ce gwamnatin sojin kasar ta aika masa da sako a ranar talata cewa ya bar kasar amma dai arman ya ce zai ci gaba da zama kasan saboda sudan kasassace. ce manyan jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun gargaɗi ƙasar iran da ta shirya domin ta kai hare-hare da dama a faɗin gabas ta tsakiya da zuma auna amurka da kuma abokan ƙawancinta biyu bayan ɗaukar shawarar aikewa da ƙarin sojoji a yankin a jawabi da suka yi a wuri daban-daban sakatare mai mai riko na mai kula da tsaron kasar kuma babban janar na kasar a jiya laraba ya kare rahotannin bayanan sirri da ke nuna tehran tana shirin kara gudanar da rikici a yankin da daman can yake fama da tashin hankali pat shanhan ya faɗa yayin da yake kan hanyarsa zuwa birnin jakarta cewa ko da yaushe suna samun wato bayanai na sirri akan barazana da ake samu a yankin. a nan washington kuma shugaban haɗin kan manyan sojojin ƙasar janar joseph danford ya tabbatar da bayanan sirri da suka yi sanadiyyar ma'aikatar sojin ta yi aika ƙarin sojoji a yankin Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yasa da wakilinmu Sale Shehu Ashaka shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ya ce an samu ci gaba sosai wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ga ci gaba tattaunawar. Ba kamar da ba eh, mutane sukan yi abin da suka ga dama amma yanzu ƙarya ce ba za ka iya zalunci jama'a ka ci za a yi komai ba. Mun yi iyakar gurgudu mun karbe ma jama'a kudin sata da kudin da aka cuci al'umma kuma mun kai su ko muna nan muna prosecuting nasu dukka state capitals da kaje a country da muna da cases cikin karamin kotu babban kotu da har court na appeal da supreme court da mu ne agency da za ka je ka samu muna da cases da yawa kaga yanzu kamar wannan shekarar an samu conviction ya kai 213 ba a taba irin wannan ba kuma duk kudin da aka kwacewa sauran jami'u masu suna yi duka cikin jami'un ba wanda ya kai mu yawan abin da aka karba a hannun mugaye a hannun azalumai shugabannin hukumar efcc da suka gabata an ta zarge-zargen cewa akwai hukumomi daga samuwar lokaci suna faɗan yadda za a gudanar da wannan yaƙi da cin hanci da rashawa kamar kana samun wani lokaci daga sama ana saka ka kai kaza a akar kai kaza a to akwai bambanci kwarai malam nuri baru ya aiki da olusegun basanjo ajiya da waziri ta yi da goodluck da kuma nisara lamurre dukkan su na san su kwarai mun yi aiki tare sa'an da ni na samu shine ni ina tare da general muhammadu buhari ka san shi muna da free hand eh, shi dai in za ka yi gaskiya to a ci gaba da aiki ba ruwan shi to shi ne sa'a ta kuma wallahi ba interference ba wani wanda zai kira ni ya ce sai an yi haka sai ka saki wannan ka kama wancan a ba shi nan ina fahimce kai shugaba buhari baya saka baki wajen cewa ko an kama wani na kusa da shi ko wani ya ce a'a wani ka kama shi sam baya cikin halin ci wannan amma shi zai shiwa a yi gaskiya ba zalunci ba mugunta don kai kana wannan fati ko wannan fati a mu dai barayi muke nema to wasu shugabanni da suka gabata a baya sun ta kokawa cewa ba su samun goyon baya ta fannin bangaren shari'a me za ka iya cewa akan haka bangaren shari'a yanzu suna trying amma kasan ba za a samun abin da kai so rana daya to ana nan ana da kokari kaga yanzu wannan shekarar mun samu wajen 213 convictions da kuma agja din nan wadan administration of criminal justice act 2015 yana taimakawa mun complain sai ka ga za a yi kokarin a yi maganin abun ba kamar da ba akwai sanity kadan akwai improvement in sanity to madalla a gaishe da sale shehu ashaka yanzu bari mu shakata da wannan wakar قال subhanahu سبحانه وتعالى asauki wa ana ajzi bihi yan uwana ku kaɗaita da bautar ubangiji a cikin wannan wata mai albarka Allah ka karbi ibadunmu ka samu daga cikin 'yantattu a wannan wata na Ramadan. Amin. Wata mai yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin birnin Washington DC wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe uku da minti goma sha ɗaya na dare ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum ku da yau mu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke zama wata hanyar jin ta bakin masu bukata ta musamman akan batutuwan da ke kwaruwa da su a fannoni daban-daban na zamantakewar al'umma. Sule Mumuni Barma ne ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a yayin da shugabannin kungiyoyin nakasassun birnin yamai na jamhuriyar nijar ke murnar kasancewa a sahun rukunonin al'ummar da shugaba iso muhammadu ya gayyata a fadarsa domin liyafar buɗe bakin da ya shirya a albarkacin watan azumin ramadan ɗin bana Naƙasassu a wasu sassan kasar sun koka game da yanayin da suka tsinci kansu ciki a sakamakon rashin samun tallafin da suka saba samu daga jama'a idan irin wannan lokaci na jin kai da tausayi ya zagayo batun kayan sallar yara da na abincin karamar sallar da ke tafe na daga cikin batutuwan da suka nuna damuwa a kansu a yayin su da wakilar muryar amurka a magaram tamar abari watan azumi wata ne mai alfarma wata ne mai albarka na taimako musamman ga gajiyayyu da nakasassu a wannan lokaci ne kuma kungiyoyi da masu hannu da shuni ke ta rarraba abinci kayan masarufi tufafi da kuma kuɗi ga jama'a nakasassu kuma na daga cikin mabukata ko yaya suka fuskanci wannan azumi na bana ya garba shine shugaban guragu na jihar da magaran ya ce sun fara wannan azumi ne cikin wani hali na bukatar taimako sai dai taimakon bai samu yadda aka saba ba alhamdulillah lalle bana an fara azumi cikin wani karni amma da taimakon allah duka alhamdulillah ana tahiya dai azumin kuma ga yana gudu to amma harka wajen taimakon nan dai bana babu shi dai kamar irin na da wanda ake wa na su a da gaskiya kayan a fara azumi ma ana kamar kwana biyu ko kungiyoyi da yawa za su kira mu su ba mu abinci kuma gwamnati kan shi yana kama a lokacin amma a bana gaskiya har yanzu sai abin da ba a rasa ba tunda na kamar yadda na gaya miki a da kayan a kama azumi ma kungiyoyi sun kai wajen kusan goma sha wanda za su nemi kuma wasu cikin azumin wasu a bada shan ruwa da amma a bana ina jin duka kungiyar bata wuce ba kungiya uku ce ta eh, neme mummuna su da haka ta wace kungiya da wace kungiya ce yanzu a bana suka baku kuma menene suka baku to akwai kungiya guda uku ko da yake suna basu wani basu su ake faɗin sunayen su a radio na laraba ne akwai wata makaranta can wajen hanyar tashar agaris su ma sun kira mu kungiya guda uku wannan sun ba mu wake da shinkafa da kuma mai amma yi ba da yi ba kuma akwai kungiya wannan ta yan zala wannan su ma sun kira mu amma sun kira mu sun ba mu hatsi akwai kuma wata kungiya yana sunanta ne ta ya bace mu ita su ma sun ba mu shinkafa da mai baya ga wa'annan babu wani taimako da kuka samu a ba ga wannan dai babu wani taimako amma akwai wata mace ta taimaka mu da 'yan kuɗi gwamnati ta yi alkawari amma biniyan ya ce sai dai su har yanzu ba su gani ba bana gwamnati mu ha a tele mun gani wannan firaminista ya hoto ya ce a taimaka na kasassu ana jibi za a kama azumi ya ce duka ya kamata a samu a taimaka ma na kasassu hala an kamar muke ga kamar an ware ma abin da za a taimaka to amma kuma mu yanzu shuru mu yanzu dai bai zo wani lokaci kamar cikin azumi akan gayyaci mutane kamar zuwa shan ruwa da sauransu musamman ma na kasassu ma ana gayyata su kamar a bana akwai wani da ya gayyace ku ku je shan ruwa har yanzu dai shine nake miki zancen har yanzu bana ba kungiyar da ta gayyace mu amma a shekarun baya har azumi ya kare kullum muna da kwana biyu can kwana biyu nan har azumi ya kare muna samu eh ya sha ruwa kuma komi abinci komi da komi komi da komi har su nama da komi da komi da lemu da wani duka komi da komi da kowa shinkawa ko a bana wallahi yanzu ko kungiya guda su ba daga nasu bangare makafi kanwar jaci sai dai abinda ba a rasa ba in ji usman musa wakilin sarkin makafi na jihar da magara mun samu taimako daga kungiyoyi daga eh, nasi daga wata kungiya da take masar da kungiyar malumai yan ahalin sunna wannan su ne daga gare su muka samu mun samu hatsi aka da mai ko mun samu shinkafa da mai da sukari haka kamar rabin kilo yawa kungiyar ahalin sunna ta ba mu kamar tan hudu na hatsi. To baya ga wa'annan kungiyoyi babu wasu wanda suka ba ku wani taimako? A'a a yanzu dai ba wasu wanda suka ba mu. To koya za ka iya bambanta kamar irin taimaka muku da ake yi a watan azumi a shekarun baya da kuma na bana? A ba ɗaya ba ne, ya rarraba. saboda a da azumi in ya kama a kwanan baya a gidan sarki ma sukari ake ba kuma mayar ma shi da kanshi musamman sukari shi daban ne yake ba mu magajin gari to yanzu ka san shi al'amari kamar bangaren gwamnati ba ku samu wani taimako ba a'a a'a bangaren gwamnati da yanzu cikin azumi ba mu samu wani taimako kamar wani lokaci akan gayyace ku na kasassu zuwa kamar shan ruwa irin yadda aka saba a bana akwai wani wanda ya gayyace ku bana ba wanda ya gayyace mu wajen shan ruwa da ana gayyata mu sharkiya sabilul huda wannan duka ana gayyata amma a cewar isa adamu na kungiyar kutare ta jihar da magara su kan san barka bana ta dara bara. mun samu taimako ana ta taimaka jama'a a likita mu sun taimaka mu ba musu gari jiya mun samu dan taimako kadan haka gidan wani malami ne ban san sunan su ba cin je wajen kala ƙara mata ko ina ne a nan wajen mun samu taimako wanda wannan mamayar wannan namu ya magajin gari ba shi ma ba mu taimako na hatsi da shinkafa da masara duka ya ba musu wannan babu wasu ƙungiyoyi da suka taimaka muku a bana akwai kuma masu taimaka mu a dindindin haka akwai wata kungiya ta nan ita duk shekara ce ma kai duk sati duk satin duniya a matuka bahu na hatsi biyal na shinkafa ashirin duk satin duniya to kamar kasancewa yanzu azumi ne akwai wasu kungiyoyi kamar da suke taimaka kamar ku babu wata kungiyar da ta taimaka muku eh dalilin azumi ban da su dai wa'annan mai suka bada sukari sukari wani da hatsin wani na gaya muke ba mu ibada amma haka zakka muna samu ka da dama dai masu masu kuɗi ba suna bada zakka wani ta kuɗi tsaba masu ke bada daga suka ɗari da abin da ya sama har ɗari biyu da suna bawa da wannan muna lallaba ya za ka bambanta azumi na shekarun bara da suka wuce da kuma kamar na bana a game da harkar taimako zuwa ga nakasassu musamman mako yawwa to na bana ya yi na bala sau ɗaya aka taɓa mu taimako mu galaba shi ma na likita suka ba shi daga shi ko ba mu raba ba amma a bana mun samu taimakon da ya kai kashi kashi kashi guda biyar da mun raba a lokacin Eh, amma bala sau ɗaya ta ka samu taimako a wani lokacin na azumi ana gayyatar kamar kungiyoyi kungiyoyi na nakasassu zuwa shan ruwa hmm. kowace wane ne ya gayyace ku shan ruwa ba gayyace mu ba ko guda ba wanda ya gayyace mu yanzu ko shan ruwa ko to ko hukumar da ke kula da al'umma da nakasassun ke karkashin ta mai ta yi daga nata waje kasancewar ita ce uwa a gare su hajiya aisha sani ita ce darakta ta hukuma mai kula da al'umma a nan jihar da magaran lalle nakasassu a alƙashin mu suke sabilillah mu dai kanmu mu da kanmu direction kin mu san ba abin da muka basu. su tunda eh, shi kin san sha'anin taimako yanda yake mun aje takardu mu ma neman wane muke da kin mu da wajen maza hannu da su duka mun a aje mun bi bayan su wallahi shiru ba mu samu amma mu a ganin mu kamar sun samu ne tunda a cikin garin wannan akwai kungiya kungiya mai rabo akwai sabidu huda akwai ama akwai shantiya akwai ash'a'i e. duk mun gani suna nan suna ta rabo to an ce ana rabo a wurin al'umma duka al'umma ɗaya ce kuma mun san sun ba su amma dai mu ma da kanmu muna nan muna tunanin abin da zamu musu tunda akwai sallar su tana zawwa kenan tana yiwuwa takardar nan da muka aika mu samu kan nan kan sallar su abin ya hutu kenan abin in ya hutu rasar da su kuma sai mu wallaha mu ba su a ƙarshe na kasassun sun yi kira kamar haka babban kira na da nake ba ma kamar masu kuɗin mu ma nan suna iya yin wannan duka ba sai daga wata ƙasa ba ma an kama suna iya taimaka akwai wanda yana iya ba wajen mutum ɗari abinci to amma sai ga wani kawai ya yi sanda ko ya kawo ya hudu zakka wata dala ɗari dala arba'in yana rabawa na wasu masu bukata ta musamman magidanta kenan a birnin da magaram na jamhuriyar Nijar da ke kiran jama'a akan bukatar su tallafawa na kasassu a duk inda suke don ganin su ma nasu iyalan sun samu walwala a wannan lokaci na shirye-shiryen bukukuwan karamar sallah a nan wannan shiri ke kammala sai kuma wani satin na gaba idan Allah ya so a madadin wakiliyar sashen hausa a jihar da magaram tamar abari da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu ni suleiman muni barma da sauran abokan aiki ke ce da ku muni lafiya to madalla yanzu kuma ga ridwan abbas dauke da sharhin jaridin ghana da wannan labari na jaridar daily guide Charlotte Osei a Kabul za mu so masharhin jaridun na yau. Jaridar ta ce tsohuwar kwamishin ɗin zaɓen ƙasar Ghana Charlotte Osei ta isa birnin Kabul ɗin Afghanistan domin soma wani aiki na Majalisar Ɗinkin Duniya. Charlotte Osei wacce shugaban ƙasar Ghana na Nana Dankwa Kufa Ado ya kore ta a shekara ta 2018 a matsayin maga kujerar hukumar zaɓen ƙasar Ghana cikin kwana ranar nan ne majalisar ɗinkin duniya ta zaɓe ta a matsayin kwamishina na zaɓen ƙasa da ƙasa a afghanistan an dai tsara afghanistan za ta yi zaben shugaban ƙasa a cikin wata satumban shekarar nan madam usai na a cikin masu bayar da shawara na ƙasa da ƙasa da ake sa da su taimaka wa aikin zaben na ƙasar afghanistan har yau a jaridar ta daily guide wannan labarin ne an kame ɗiyan china guda goma sha masu haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya jaridar ta ce rukunin aiki da cikawa na kwamitin ministo rubuti akan haƙan ma'adanai ta ɓarauniyar hanya a bisa haɗin gwiwa da ƙungiyar masu ƙananan kamfanonin haƙan ma'adanai suka gudanar da wannan aiki na kwana biyu cikin yankin 'yanci da ke cikin jihar yammaci a yayin wannan aiki aka kame 'yan china guda goma sha hudu waɗanda aka tabbatar suna gudanar da irin waɗannan mugun aiki haƙan ma'adanai ta ɓarauniyar hanya ba tare da izini ba akan haka aka kame su kuma an kwato mashin ƙasa guda goma sha ɗaya da motoci na akori kura guda biyu kuma waɗannan mashin-mashin an tura su zuwa ƙaramar hukumar wasa a kurfin jaridar the statesman yaƙi akan canjin yanayi ƙasar ghana na ɗaukan matakan cusa matakai a cikin shirin raya ƙasa jaridar ta ce shugaba na nado dankwa kuba ado ya nana nata ra'ayin gwamnatin saurin cusa matakai akan yaƙi da canjin yanayi a cikin shirye-shirye ko kuma dai ajandar raya ƙasar Ghana. Wannan wani shiri ne wadda ya kasance na haɓaka tattalin arziki da kuma tsarurrukan kawo ci gaban halin rayuwa da yake misal da yarjejeniyar Paris Agreement da kuma ɗorewar ƙudurin ci gaba na koma sha uku wadda ke bukatan ɗaukar matakan matakan gaugawa domin kawar da canjin yanayi shugaban ya faɗa cewa gwamnatinsa na bayar da tsarin aiki wa ƙasar ghana yadda za ta yi kan gaba akan wannan manufa. Jaridar Daily Graphic, shugaba na Ado Dankwa Kufa Ado ya yi kira ga ɗiyan Ghana musamman waɗanda ke a ƙasashen waje da su dagi su tabbatar da cewar baƙi waɗanda ba 'yan Ghana ne ba ba su yi rajista har su karɓi katin na Ghana ba wadda shi ne katin shaida na ɗan ƙasa yayin da da a soma yin wannan rajista na katin shirin ƙasar Ghana wa ɗiyan Ghana da ke a ƙasashen waje sabuwar shekara. Da wannan sharhi muka yi so ƙarshen shirin jaridun na yau Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka ke aika mana ta wayar tarho. Salamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. sunana dan antaba mai fata daga yawon a yau ina so in tofa albarkacin na dangane da a rantsuwar kama aiki da shugaban muhammadu buhari ya yi karo na biyu to muna fata mu 'yan najeriya mu ga tauyi talaka ya san ana yi shi a muna fata next level talaka zai samu walwala cikin masamara abubuwa sun riga sun yi sauri yanzu kasuwanci ya tsaya babu wani abu da ke tafiya a daidai a daidai wannan lokaci to muna fata next level talaka zai yi dariya zai yi murmushi zai ce goma da aka yi kuma ina fata gaba muhammadu buhari zai dibi irin gudunmuwar da talakawan najeriya suka baki na lashe zafi karo na biyu kuma ina tabbata miki har yau har gobe talakawan najeriya suna tare da shi su bi halin da talakan najeriya ya samu kansa na rashin walwala na kunci rashin tsaro da dai makamantansu. Salamu alaikum biyowar Hausa. Mai magana Ibrahim Burafin Shana Udugo a nan karamin hukumar gamawa tare da yankin Najeriya na kiran ku. Kuma wani shugabanni da aka naɗa yau da sun yi a janar Buhari da kuma gwamnonin sa. Ubangiji Allah addu'a za mu shugabanni don shugaba ba a masa mummunan fata ya kamata mu so addu'a na gari ubangi Allah ta nufi kuma Allah ta nufi kuma da mulki da suke mana Allah sa su mana rike da kirki kuma wannan tsada da ake yi ubangi Allah kawai sakin tsada ta rayuwa to bari mu je ga nasihar Ramadan ga nasihar Sheikh Abdullahi Balalau wata ne da Allah yake karban addu'o'i saboda haka babban sakona shine najeriya mu ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala idan hausawa suka ce waiwaye don tafiya abin da ya faru da mu shekara uku da suka gabata na rashin zaman lafiya da zub da jini da tashin hankali da al'ummar musulmi suka gani na najeriya ba su taba ganin irinsa ba muna roƙon allah kada ya maimaita mana to allah ya gwada mana ramadan lokaci ne da yake karban addu'a irin yadda ya ba manzon Allah nasara a yakin badar ya ba shi nasara a sauran yakuka da yi da cin garin makka to watan ramadan wata ne na albarka wata ne da allah yake karban addu'o'i a ciki to mu dage da addu'a allah ya sa zaman lafiyan da muka samu ya dore sannan muna fuskantar zaɓuɓɓuka to mu yi addu'a cikin wannan wata na ramadan zaɓe da ke gabanmu allah mun roƙe ka ka zaɓi mana shugabanni na ƙwarai mutanen kirki waɗanda za su jagorance mu kan lamarin al'amarinmu idan muka dage da addu'o'i allah subhanahu wa ta'ala yana jin addu'an bayinsa kuma shi yasa ko cikin alkur'ani ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib gaya musu ya muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam in bayina suka tambaye ni dangane da ni gaya musu kusa nake sauran wurare in Allah ya ce manzon Allah suna tambayan ka wa yas'alunaka anil kamri wal maisir yas'alunaka anil yatama duk lokacin da Allah ya kawo magana suna tambaya kan manzon Allah sai Allah ce ka gaya musu kaza amma da suka tambayi manzon Allah ina ubangiji yake sai Allah ce gaya musu kusa nake kenan kyale ni da bayina to haka mu yi amfani da wannan wata wurin ƙara roƙo Allah subhanahu wa ta'ala zaman lafiya mai ɗorewa shugabanni na kirki sace-sacen mutane da abubuwa da yake ta faruwa allah ya kama na sauƙinsa to idan muka ci gaba da addu'o'i allah zai ansa mana kuma ya shugabantar mana da mutanen kirki a matsayin shugabanni to madalla allah ya amfana kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu ga baba ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. jawabin farko da ya bayyana jama'a tun bayan da aka naɗa shi mai bincike na musamman a shekarar 2017 robert mola ya faɗa a jiya laraba cewa binciken da ya gudanar bai nemi ɗorawa shugaban ƙasa laifi ba na yi wa sashen shari'ar amurka shishigi amma kuma hakan baya nufin shugaban bai aikata wani laifi ba mola ya yi waɗannan kalaman ne a ma'aikatar shari'a a washington inda ya bayyana batutuwa da dama da muhimmancin aikin da aka bashi na wannan binciken. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ta mu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Solomon da injiniyan mu na yau Mr. Daryl Smith. Ni Daula Salim ke cewa a yi ni lafiya sai kuma an jima can da rana inda za ku ji wasu abokanan aikinmu za su shigo muku da wasu sababbin shirye-shiryen namu.